Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ita ce zango na biyu a wannan rana ta Laraba. Da fatan an wani lafiya. da abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya daga nan sai shirin nan na mu koma noma sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan tare da muka yi muku yanzu ga shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan rajab na shekarar 1443 hijira kamariya masu hari kuma san cewa shekaru 1383 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan rajab na shekara ta 60 bayan hijira kamariya ayarin imam hussein alaihi ya fara tafiya daga birnin madina mai alfarma wannan ya faru ne bayan mutuwar ma'auya na abu sufyan a ranar 15 ga watan rajab da kuma hawan ɗansa yazid akan kujerar sarauta bayan hawan yazidu a kan kujerar sarautar mahaifinsa ya nemi imam hussein alaihissalam da ke madina da ya masa mubaya'a ko kuma a kashe shi amma imam hussein alaihissalam wanda yake ganin yazidu a matsayin fasiki mai zunubi da karkatacciyar fahimta akan addini sai ya ki masa mubaya'a ya bar binin madina zuwa makka tare da iyalansa da kuma wasu daga cikin gungun safansa a cikin wasiyar da ya mika wa ɗan uwansa muhammad hanafi kafin ya tafi ya jaddada masa cewa na tashi ne domin in samu tsira da gyara a cikin al'ummar kakana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina so in yi umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna da yan mu'amala da rayuwa irin ta kakana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mahaifina Ali bin Abi Talib alaihi salam bayan dagewar da zai dan ma'awayi na karbar mu a daga Imam Hussein alaihi salam watanni biyar da rabi bayan Imam Hussein alaihi salam ya bar Madina sojin yazid da dan ma'auya sun yi sanadiyar shahadarsa a karbala da ke cikin iraki shi da wasu gungun sahabbansa da kuma iyalan gidan manzon allah da suke tare da shi a lokacin daga ƙarshen masu kun san cewa shekaru 66 da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan maris na shekara ta 1956 ƙasar maroko ɗaya daga cikin tsoffin ƙasashen afirka ta samu 'yancin kai tana cikin arewacin afirka akan tekun bahar rum da tekun atlantika kuma tana iyaka da algeria da yammacin sahara a ƙarshen ƙarni na bakwai miladiya ne musulmi suka fara mame maghrib da kuma dole da dama sun mulke su mamayar maghrib da guntocin turai suka fara yi ta kasance ne a ƙarni na goma sha biyar tun daga shekara ta goma sha biyu ne dai aka fara boran 'yan kabilar maghrib a ƙarƙashin jagorancin abdulkarim rifi a tsakanin rif a kan 'yan mulkin mallaka na spain sannan kuma sojin faransa 'yan mulkin mallaka sun ci gaba da kasancewa a kasar har zuwa lokacin da aka shelanta jamhuriya a wani bangare na yankin maghrib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 yanzu ga cikakkun labarin duniya labarin duniya da farko ga kanunsu kasashen afirka na ci gaba da nuna fushi akan wariyar da ake nuna baƙaƙen fata a ƙasar ukraine china ta ce amurka za ta ɗanɗana kudarta idan ta yi mata matsin lamba a kan 'yancin taiwan shugabannin soja da suka kwace mulki a ƙasar burkina faso sun tsar da wa'adin yin zaɓen mayar da mulki ga fararen hula to yanzu sai a zama domin ajiye cikakkun labarun. kasashen afirka na ci gaba da nuna fushi akan wariyar da ake nuna baƙaƙen fata a ƙasar ukraine jakadun nahiyar afirka a majalisar ɗinkin duniya sun yi babban zauren majalisar ɗinkin duniyar jawabi a jiya talata dangane da yadda ake cin zarafin baƙaƙen fata 'yan asalin nahiyar da kuma yadda jami'an tsaron ƙasar ukraine suke hana su ficewar da suke sanyi daga ƙasar da take fama da yaƙi mafi yawancin 'yan afirka ƙasar ukraine ɗalibai ne da suke karatu inda ake hana su shiga jiragen ƙasa da za su fitar da su daga ƙasar zuwa ƙasashen makwabta domin su tsira daga yaƙi ƙasar afirka ta kudu ta nuna cikakken goyon bayan ta ga sanarwar da ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar na nuna damuwa akan yadda ake mu'amala da 'yan nahiyar ta afirka a kan iyakar ukraine da hana su zuwa inda za su wa yaƙi har ila yau sanarwar ta yi kira ga kasashen turai da su ɗauki matakan da suka dace domin warware wannan matsalar domin a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa dukkanin mutane suna da 'yancin tsallaka iyakokin ƙasashe a cikin 'yanci. 'yan kasashen afirka da dama ne dai suka bayyana wato mawuyacin halin da suke ciki ta hanyar kafofin sadarwa na al'umma inda suke zaune a kan iyaka ana hana su abinci ko shiga wuraren da za su ji ɗumi daga sanyi mai tsanani shugaban ƙasa amurka ya ce ƙasarsa ba ta taɓa shiga yaƙi da ƙasar rasha ba shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya gabatar da jawabi a zaman haɗin gwiwa na shekara-shekara da majalisun dokoki da dattawa suke yi ya ce babu yadda za a yi ƙasarsa ta shiga yaƙi da ƙasar rasha amma dai za ta yi ƙoƙarin hana rasha yin kutse a cikin wasu ƙasashen na turai shugaban ƙasar ta amurka ya ƙara cewa amurka za ta kare kowane taku na ƙasashen da suke mambobi a ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ban ƙasar ta amurka ya kuma ce amurka da ƙawayenta sun kakaba wa rasha takunkumai mai tsanani da zai hana ta samun kere-kere na zamani to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kasar china ta ce amurka za ta ɗanɗana kudarta idan ta yi mata matsin lamba a kan 'yancin taiwan ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta ce amurka tana ƙara yawan zirga-zirgar jiragen ruwanta na yaƙi a mashigar ruwan taiwan amma idan amurka tana zaton cewa za ta taimaka wa taiwan ne ta shelanta 'yanci to hakan ba zai haifar mata da ɗa mai ido ba kuma za ta ɗanɗana kudarta sanarwar ma'aikata harkokin wajen ta china ta ci gaba da cewa idan amurka ta yi ƙoƙarin yi wa china kurari da matsin lamba to za mu mayar da dukkanin kayan ta su zama toka domin za su ci karo da katangar ƙasar china da ke kunshe da mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari kakakin ma'aikata harkokin wajen sin wang wingbin ya ce duk wani taimako da amurka za ta yi wa taiwan zai tashi a tutar babu kuma ɓata lokaci ne wannan kakkausar martanin na kasar sun da ya zo ne bayan wata ziyara da wata tawaga amurka ta kai zuwa taiwan a jiya talata da ake ganin cewa wani yunkuri na shugaban amurka joe biden na karfafa wa taiwan zuciya bayan yakin da kasar rasha ta shelanta akan kasar ukraine china tana ɗaukar taiwan a matsayin wani yanki ne na ƙasarta ko matukar wannan yakin ya bayyana kansa a matsayin mai cin gashin kansa china ɗin za su shelanta yaƙi a kansa sojoji da suke mulki a ƙasar burkina faso sun tsayar da wa'adin yin zaben mayar da ƙasa kan turbar demokuraɗiyya a jiya talata ne dai sojojin ƙasar ta burkina faso suka ayyana shekaru uku masu zuwa a matsayin lokacin yin zaɓuka da za su miƙa farin hula mulki kamfanin dillancin labarun afp ya bayar da labarin cewa laftanar kanar paul henry sandogo da miba shine ya sanya hannu a kan alkawalin yin zaben nan da watanni 36 masu zuwa sojojin sun yi karin watanni 30 akan shawarar da wani kwamiti na ƙwararru da suka kafa ya bayarwa a cikin watan janairu ne da sojojin kasar suka kifar da gwamnatin rock mark christian kabore gabanin yin juyin mulki a ƙasar ta burkina faso ta kasance tana fuskantar hare-hare daga masu jabin jihadi da ya ci rayukan mutane da dama to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ƙarshen labarin duniyar kenan sai kuma shirin nan na mu koma noma. koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai dangane da harkar noma a ƙasar Ghana da kuma Najeriya. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a najeriya kwalejin bayar da horo akan aikin gona da ke samuru a zariyar najeriya ta jaddada muhimmancin a sake dawo da aikin nan na malaman gona a cikin ƙasar a matakai daban-daban kwalejin aikin gonar da ke ƙarƙashin jami'ar ahmadu bello ta bakin shugabanta profeso em shu'aibu umadabe shi ne bayan haka inda ya ce wato wajibi ne a sake dawo da wannan aikin na malaman gona farfesa sha'ibu ya kawo dalilai da dama da suke sa yanzu a duniya ake kaucewa amfani da kayan gonar najeriya inda ya shata hanyoyin da ya kamata bi domin ganin cewa an warware wannan matsaloli har ila farfesan ya ishara da yadda gano man fetur ya sa aka yi watsi da batun noma da mai da shi koma baya a cikin kasar an kafa kwalejin aikin gona ne dai tun a wajen shekara ta 1921 a yankin mai gana a ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya domin bayar da horo ga malaman gona daga baya kuma ta zama cibiyar gudanar da bincike akan harkar noma to malaman gona dai kamar yadda ake kiransu a baya sukan zagaya ne domin haɗuwa da manoma a karkara domin ba su bayanai a aikace akan hanyoyin da idan suka yi amfani da su za su bunƙasa amfanin gonar da suke nomawa da kuma kaucewa duk wasu matsaloli da suka shafi aikin gonar sai dai sannu a hankali wannan aikin na malaman gonar ya ɓace baki ɗaya musamman a arewacin ƙasar to idan muka nufi ƙasar ghana za mu ga inda ƙwararru a ƙasar suke tattauna yadda makomar noman shinkafa za ta kasance a ƙasar ita dai shinkafa tana ɗaya daga cikin muhimman abinci da ake sarrafawa a cikin ƙasashen yammacin afirka domin ƙididdiga ta nuna cewa a kowace shekara ta allah ana cinye shinkafar da yawan ta ya kai ta miliyan goma sha shida a cikin wannan yanki ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta 2025 sarrafa shinkafa zai karu matuka inda zai iya wuce ta miliyan 25 don haka ƙasashe da dama a wannan yanki na yammacin afirka suke faɗi tashin ganin cewa sun shiga fagen noman shinkafar yadda za su samu kaso mai tsoka a kasuwanninta a can ƙasar ghana ƙananan manoma suna a matsayin kaso 70 cikin 100 na jumillar manoma miliyan 7 da ake da su a faɗin wannan ƙasa. sai dai muhimmin kalubalen da yake gaban harkar noma a ƙasa da suka da noman shinkafa shine rashin shigar da fasahar zamani da kayan aiki a cikin wannan fage har yanzu da akwai masu noman shinkafa da ma sauran bangarori daban-daban na noma ta hanyar amfani da kayan aikin da suka gada kaka da kakanni don haka da akwai wato bukata a sarrafa kayayyaki na zamani wajen aikin gona sannan kuma haka yana nuna cewa da akwai tafiya mai tsawo kafin gane din ta fita daga wannan matsala ta zama ta taka rawar da ya kamata a fagen noman shinkafa a cikin yankin yammacin afirka to hanzu muna gana din inda take shirin zama ta farko a fagen noman kayan marmari a fadin afirka baki ɗaya a wannan fagen masu noman kayan marmari sun fara samun kayan aiki na zamani domin wato su inganta sana'ar tasu domin ghana tana cikin kasashe kaɗan da nahiyar turai take sayan kayan marmari da gare su a baya dai kasashen turai ɗin sun ƙaƙaba wa ghana takunkumi na hana sayan kayan masarufinta musamman ma dai kayan marmari to amma yanzu da aka ɗauke wannan takunkumin ana sa ran cewa ƙasar za ta sake koma da ƙarfinta a cikin kasuwannin nahiyar turai domin sayar musu da kayan barbari ta masu sauraro za mu dasa aya nan saboda lokacin shirin namu takaitacce ne sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng

Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa. Mas'ud Imami shine mawaƙin mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ai saurare lafiya. ogen. سر a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi ne kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی مثل دیروز مرا میخواهی بنویسن چه برگی کاهی چه برگی کار دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای Ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara kafin mu sallama da ku baki ɗaya muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh